To wa dandalin VOAS ya sake samu. Salamu alaikum sunana Sani Sula Katsina executive producer ne na fina Hausa kuma ni ne secretary na Arewa Filmmakers National Secretary na Arewa Filmmakers Association of Nigeria nene ne president na content providers association hausa content providers association of nigeria kenan ku ah, masu samar da shirye-shirye ga gidajen talabijoji na kasa na duniya ba na kasa ba na duniya mm. to ya akwai wasu ka'idoji da mutum zai bi kafin ya shiga cikin jerin masu ba da shirye-shirye ga gidajen talabijin? ai shirya fim din ma kan shi akwai ka'idojin da zaka bi kafin ka iya shirya fim din kuma ka san me suke nema ka san abin da zaka ba su. Mm. to shi yasa sai wani bincike ne mai tsawo wanda sai kana dan kungiya ko kuma in kana da sha'awa sai ka nemi wanda ke ciki sai maka bayani sai kuma kai to an lura yanzu yawanci masu shirya fina-finan nan sun daina shirya fina-finai na kallo a gidaje sun fi mai da hankali a gidajen talabijin ko a sinimas shin hakan ci gaba ne mai jawo haka ai wannan ma da ake bada gidajen talabijin gidajen suke shiga ba wai ka ce wanda zaka sai cd a kasuwa mutum ba sai dai ka kalla a gidan tv eh wanda za ka sai cd kasuwa ka kai shine aka fi bari saboda yanayin kasar ne ko yanayin zamani ya zo da sidin ya ba amfani a gidaje so mostly satellite suke kallo to ya za ka ba mutanen da ke za su samu su a satellite din suna gidan su kalla duk irin fina-finan iri ɗaya ne ai ba wai bambance bambance gare su ba eh ai abin nufi tunda yanzu kaman kamfani ne ai zai sa yanzu ba a kasuwa mutum zai eh to ai shine nace yanayi ne na canji na zamani ya zo da wannan da ai bhs ake yi ta zo ba bhs in kai bhs yanzu ka kai asara aka zo cd aka bar cd aka ta dvd aka dawo cd to yanzu gaba ɗayan wannan inda za ka buga ne ka sai da yawancin gidaje ba su da in ka shiga kamar let's gida ɗari ka shiga da wuya ka ga gida 20 ko talatin masu dvd ko masu cd saboda zamani kowa satellite gare shi yana kallo cikin satellite to ya kake son kai ma kayan ka su kai satellite ɗin nan to shine sai ka hada content ɗinka ka saida masu gidajen talabijin su kuma sai su ba jama'a shi wannan content ɗin da kuke bayarwa um, akwai kalubale? a duk sana'a akwai kalubale sana'a ce yadda kowace sana'a take idan kai mai kyau mostly za ka ga da kyau in kuma ba kai mai kyau ba za ka ga sai ka amido maka abin ka kaje kaje menene riban da kuke samu a irin wannan da kuma aka san hakan riba gaskiya fi sabilillahi akwai riba amma ga wanda ya yi mai kyau ita kuma sana'a dama wata ran zaka ci riba wata ran ka faɗi sana'a fim sana'a ce kama kowace irin sana'a so saboda haka ka tsaya kai mai kyau ka tura insha Allah za ka ci kuma akwai sabbin kafofi banda shi akwai VOD akwai YouTube akwai other channel da VOD kamar video on demand a kan internet ne za ka sa video mutum na daga gidan shi kamar yadda za ka buga CD ka kai kasuwa yana daga gidan shi zai saya kuɗin kuma zai crediting in your account yanzu eh, yan hausa sun fara wannan ana yi mana tuntun shi wannan idan ana yi ba eh, satar fasaha tun da yanar gizon nan eh, dole akwai akwai satar fasaha ita ce number one to amma zamani ne ya zo da idan ka duba maybe majority wanda za su sayan in ka mai da kuɗin ka ka ci riba dole wani ba za ka hana shi ba mutane ne ke cikin harka ta haram amma ana nuna musu ba sa gane a duk inda za ka ɗau abu da ba naka ba ka sai da ka karɓi kuɗin da ba naka ba haramci ne kenan su masatar fasahar yanzu ilimin su bai kai su je kan suna sukan ɗauko a youtube din su sata su je su to amma mutum nawa za su iya ba su kuma ai akwai limitation ita har fim bayan da za a yi ba a farisi ba to amma kana da kafofin da za su baka kuɗin ka kafin su cika ci uh, unlike sanda ake buga sidin shi kadai kana buga sidi wani zai dauka yau kana buga gobe ya riga ka inda baka je ba kana kai naka ba za a saya ba to wannan ko duk da yana daukan nakan ya riga ya nisa tunda a inda ka sa ya gani ya saya kafin ma ya dauko ya yi wani ya riga shi ya je ya baza ka mai da kuɗinka kuma ka ci ribar ka eh, yanzu abin da nake son ka gaya ma a irin waɗannan gidajen tv da satellite da kuke sayar musu mm. kukan fuskanci matsala misali kun shirya fim ku ba su su kuma su ce wannan bai mana ba dole wani zai ce bai ba dole wani za a ce bai ba kuma wani gidan talabijin din za su ga suna da adalci wasu ba su da adalci mutum ne zai zo da gidan talabijin kawai sai ya gaya ma farashin da ya ga dama zai sayi fim ka kamar arewa 24 ba haka ake rayuwa ba ya kamata a zauna a tatance a yi magana yanzu kamar dstv kamar dstv recently sun ƙara kuɗin fina to amma arewa tun yadda take saye da duk lokacin dr sarari suna saye da daraja sai suka yanke kuɗin suka medo in naira daga dala da dala in naira ma suka ƙara yankewa dubu ɗari da goma sun fi kowa coverage a duniya for god's sake ya kamata a ce arewa tana sayan duk fim daya at least not less than dubu ɗari biyar wallahi amma ban ga dalilin ba da muna baku kuna amfana yadda arewa 24 ke amfana amfana da mu ta bi mu location wajen yan uwanmu ta kira mu mu je mu yi musu duk abin da suke so muna musu sukan ma'aikatan mu duk da suna amfani da su wani lokaci su watsar da su mukan ba su ma'aikata su dauka sun yi zun dinmu for every angle amma for god's sake a ce fim dubu dari kamar arewa 24 dubu dari dstv na sai dubu dari takwas dubu dari tara aikin ga wannan zalunci ne mm. to ya aka yi suke sayan haka yawa yawa kuka yi ba yanda za ka yi suna suna taking advantage na kasan ne da talauci ya yawa da ba yanda za mu yi in baka ba su ba ba yanda za ka yi yanzu kamar maganar nan da nake ana iya cewa ba a sayan nasa ni ban damu ba tunda mai kyau nake in ka ga dama ka saya ban yi badan DSTV ban yi badan Arewa ban yi badan mai amma gaskiya abin cewa wanda yake duba youth na Najeriya kana so ka ba su sana'a ka taimaka musu at least ka inganta sana'a su ko baka ba su gudunmawa ba ka sai abin su da daraja ka sai a wulakance da gobe ba za su iya yi ba mun kalubalance su mun kalubalance na kalubalance su kan ce kan jama'u saboda gaskiya ne wannan abin nake faɗi akwai zafi a ce kamar arewa 24 dubu ɗari da ishirin suke sayan fim ɗaya mm. to banda wannan sai wani irin kalubale kuke fuskanta to kalubale kuma gaskiya shine shine kawai yanda wasu gidajen talabijin ke zuwa yawa yanda yanda akwai kuma duk da dai akwai wasu wanda sukan daɗe ba su biya akwai wanda suke saye a wulakance kawai babban kalubale ya za a yi abin ka aime kuɗi ka kasa kayan ka kasuwa kawai a yanka ma duk abin da aka gana ma shi za a siya shine babban kalubale a wannan harkai sai sun biya ku kafin su fara saka ko sai sun fara sai wani ma zai karba ya saka bai biya ba yayi abin da yake yi sai daga ba biyan ma sai an ga dama wata shi saboda rashin kunge shi yasa muka yi wannan kungiya biya ba ba yanda za a yi ku kai karan ta ya za ka kai kai kadai nawa gare ka kai fim din nawa za ka dauka ka kai karan wa za ka dauka a matsayin lawyer ka amfanin yin wannan kunge ke na ta Hausa Content Providers Association shi shi dalilin da ya sa muka yi ta kenan ba ta wata ɗaya ba da yi kafawa kuma in Allah da za mu kafa menene muhimman batutuwa da wannan kungiya za ta duba na ɗaya kwata yancin duk wani mai shirin fim kuma da duk wani wanda ya zo da gidan talabijin din shi sai an negotiating nawa zaka sai fim din mutane idan baka yadda ba a hana kowa ya bashi ai mun ga irin wannan dokokin a afcon in baka da rajista da afcon ba za ka kai tallaka wani wuri ba dan me mu za a yi da mun samu mun ɗebi matasa da yawa mun ba su aiki mun rage duk wani abin nan da zai dinga zuwa ƙasa amma kuma ka zo ka dinga wulakantar da ka so kake su matasan nan zuciya su cire su ba wani harka su koma abubuwan da ba daidai ba ne to wannan kwamiti da haɗin gwiwar kun yi haɗin gwiwa da wata hukuma ta gwamnati? ai da yake sabo kungiya ce yanzu aka buɗe ta aka yi mata rajista da first thing shine e. an mata csc an mata csc to me za a yi yanzu sai aka sa kwamitin su fito da ka'idoji da nastin sai a ta wajen courtesy visit zuwa gwamnati da faɗi musu kudurar kuduran da ya kamata da taimakon da muke so su ma su shigo ciki a ciki saboda duk muna da mun aika da takardun mu duk za mu tura takardunmu duk inda ya kamata mu kwatan mu kan mai yanci wallahi sai mun kwata baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya